Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sallah da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makiri ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan safiyar sallah. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shiri na musamman na gaishe-gaishen sallah. amma yanzu ga labaran duniyar jama'a assalamu alaikum barkanmu da sallah da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar ƙoƙarin amurka na sasanta tankiya tsakaninta da china na fuskantar tangarda sakamakon bambance-bambancen ra'ayi kan alkawarin da kowane bangare zai yi wa wani jami'an china da kafar yada labaran kasar sun dage kan cewa shugaban amurka joe biden ya yi wa shugaban china shi jinping alkawura da dama da beijing ta bayyana a zama wasu kudurori da ke bayyana yadda amurka za ta yi mu'amala da china a hukumance a ruwaito shugaba shi yana fadawa a sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken sa'ad da ya ziyarci kasar a ranar 19 ga watan nan na yuni cewa ina fatar amurka za ta tsaye da gemu kan matsayar da muka cimma ni da shugaba biden a lokacin wata ganawa da muka yi a bali ta kasar indonesia kuma ya tabbatar da hakan a aikace babbar kafar yada labaran china ta shinhua ta ruwaito blinken yana cewa amurka na ta bangare za ta tsayu kan alkawarin da shugaba biden ya dauka to sai dai da aka nemi ta tabbatar da ko blinken ya furta kalaman ma'aikatar harkokin wajen amurka ta nuna wa muryar amurka jerin hirarraki da blinken ya yi bayan ganawarsa da shi a beijing kazalika da kuma jawaban da sakataren ya yi a bainar 'yan jarida an gwamza kazamin fada a babban birnin kasar sudan a jiya talata jajibirin babbar sallar musulmai bayan da rundunar tsaro ta rsf ta karbe iko da babban sansanin 'yan sanda yaƙi a cikin birnin tsakanin rundunar soji a karkashin jagorancin janar abdul fattah burhan da rundunar tsaro ta rsf da ke karkashin shugabancin janar muhammad hamdan da galo a yanzu ya karkata ne kan sansanonin soji a lokaci ɗaya kuma a yammacin sudan yakin yana ƙara ƙazanta matuƙa gaya a darfur kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi tun lokacin da yakin ya ɓarke a ranar 15 ga watan afrilu rundunar tsaro ta rsf ta kakkafa sansanoni a cikin unguwannin jama'a na birnin yayin da rundunar soji kuma ta yi faman riƙe ikon wasu wurare a ƙasa duk kuwa da ƙarfin kai hari ta sama da take da shi yayin da rundunar ta rsf take yaƙi domin karɓe ikon ɗaukacin birnin na khartoum miliyoyin mutane ne aka rutsa da su a cikin gidaje duk da cewa suna cikin yanayin musayar wuta ba tare da wutar lantarki da ruwa ba a cikin matsanancin zafi gwamnatin isra'ila ta ce ta kwace miliyoyin daloli na kudaden yanar gizo daga asusun ajiya da suka aika ko kuma suka karbi kuɗi a cikin zargin daukar nauyin wuta ga karfar rundunar sojin iran da kuma kungiyar mayakan hezbollah da ke goyon bayan iran a lebanon ministan tsaron isra'ila yov galant ya faɗa a jiya talata cewa ya bayar da umarnin kwace shafukan kudaden da kuma tura kudin zuwa ga gwamnatin isra'ila ya bayyana gagarumin aikin a zaman karon farko da isra'ila ta auna kungiyar hezbollah da rundunar juyin juya hali ta kuds ta iran amurka da gwamnatocin wasu kasashe sun ayyana kungiyoyin biyu a matsayin kungiyoyin 'yan ta'adda suka kuma kakaba musu takunkumin tsarin kudade na duniya. a can baya ma isra'ila ta kwace wasu kudade na yanar gizo mallakin shugabannin rundunar mayakan hamas na gaza a zaman wani sashe na binciken yaƙi da samar da kudade ga ta'addanci a da murtala faruk sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu sai a gyara zama domin jin gaishe-gaishen sallah yau ne sallah yau ne eid duk ku taho mu yi sallar eid yau ne sallah yau ne eid duk ku taho mu yi sallar eid gaisuwar sallah daga fadin duniya yau ne ranar eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar eid domin yau ne ranar eid jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum zahra aminu fage ce tare da babai yakubu makeri muke muku barka da asuba da fatan an yi sallah lafiya yau take babbar sallah wanda ya daidai da ranar laraba goma ga watan zulhijja shekara ta dubu da da arba'in da hudu bayan hijiran manzon rahma Annab muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan yuni na shekarar dubu biyu da da ashirin uku. A wannan rana ta babbar sallah wato sallar layya za mu kawo muku gaishe-gaishen sallah zuwa ga 'yan uwa da abokanan arziki da al'ummar musulmi baki ɗaya a ko ko'ina a faɗin duniya. To masu sauraron mu sai a gyara zama a kasance tare da mu domin sauraron shirin namu na musamman na gaishe-gaishen sallah. Kaladar mu ta fi yawaita ranar Eid, don ba shakka mu ta fi yawaita ranar Eid. Yau ne sallah yau ne Eid, duk ku taho mu yi sallar Eid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sashen Hausa na muryar Amurka. ina magana daga birnin new york new york suna alhaji lukman abbas lukspring da farko ina gaida ajiya fati abbas ina gaida ajiya barkesu abbas da ajiya belahu abbas da alhaji sa'idu chairman mbema da alhaji galibos da alhaji adi nuhu abbas ina gaida ajiya na soho salga da ajiya abiba soho salga da ajiya rukayya soho salga ina gaida ajiya jami airiya babban yayana kenan kuma uwar gidana guda kenan da yayana kuma ajiya aminan baba idi dukkan kunna muku barka da sallah da alhaji sule lancaster da yayansa alhaji muri da kaninsa kuma alhaji abiba farakan dukkan kunna muku barka da sallah ina gaida malam abdullahi daga farai da malam awul jikan malam tanko da kaninsa mudassir duka ina muku barka da sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Assalamu alaikum ni ne Hajiya Sa'adatu mai huran 'yan aljanna Voice of America. Na muku barka da sallah na gaida yayana Ibrahim Ismail, Aminu Ismail da kai da iyalan gidanka na muku barka da sallah Rabi Ismail, Ramatu Ismail na muku barka da sallah Yahaya Bashir na maka barka da sallah da kai da iyalanka abubakar bashir na maka barka da sallah da kai da iyalinka faisal bashir barka da sallah sharif bashir barka da sallah umar abubakar sirajo abubakar na muku barka da sallah yan uwayena na gidan baba mai agogo na muku barka da sallah yan uwayena na gidan malam abdulsamid da gidan malam Hussaini na muku barka da sallah ada sabon zango alhaji mahmuda koti Social Ina muku barka da sallah. Babana haya Bwaci, ina maka barka da sallah baba Allah kara maka lafiya. Dana Malam Yaro, ina maka barka da sallah da kai da iyalan gidanka baki daya. ma'aikatan Zuriya FM da malaman Zuriya FM baki daya ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku. Malam Bun Usman daga Najeriya ina maka barka da sallah da kai da iyalan gidanka. Malam Abubakar Adam ina maka barka da sallah da kai da iyalan gidanka baki daya. Allah ya maimaita mana ni ne Hajiya Sa'adatu mai huran 'yan aljanna. Alhamdulillah da farko zan isar da gaisuwa ta ga surukata hajji Hajiya Alhaji hafsa a gidan marigayi alhaji a allah ya ji kansa da rahama da sauran dukkan magabatanmu yaya ta hajja kubra da na alhaji sani Akawu da matarsa hajjar madina da kanina alhaji abdullahi da ɗana kamalu da izil arabi da turidu da ibrahim da kanwata kulwa da hajja talatu da kucici da jariya da mai martaba sultan muhammad sa'ad abubakar na uku da siliki na alhaji babu mai kudi da 'yan majalisansa da alhaji mujtafa abdulrahman da alhaji ibrahim gyaran da alhaji ibrahim falke da alhaji aminu nasiji da alhaji ala kawo da matarsa hawa da alhaji umaru kawo da matarsa antibinta da mamawo mata alhaji isa sa'ad ni ne naku alhaji babayaro nake muku barka da sallah daga newark new jersey a kasan amurka ai sallah lafiya allah shi maimaita mana allah kuma ya kawo mana zaman lafiya a faɗin duniya na mu najeriya allah ce taimaki wannan sabuwar gwamnatin ma'asala assalamu alaikum voa sashen hausa na muryar america sunana baba shaibu abbas daga birnin new york ciroman sarkin musulmi na north america baki daya ina yi musulman duniya barka da sallah allah maimaita muna sa'annan kuma ina gaida iyali na ajiya sa'adatu yusuf ina gaida ajiya amina baba arama sa'annan ina gaida sarkin gwanjawa alhaji saku abdulmumin ina gaida baba arama sarkin kantoshi ina muku barka da sallah allah maimaita muna sa'annan ina gaida yayin ni kuma malawa abbas baba karami abbas alhaji umar abbas alhaji rufai sallaman gwanjawa alhaji isa abbas ina muku barka da sallah allah maimaita muna sa'an nan kuma ina gaida su yayin na su alhaji sulemana baba su wusa riga ina gaida baban gana ina gaida su alhaji sani allah maimaita muna allah nuna mana sabon shekara sa'an nan ina gaida yayin na kuma su alhaji bature su alhaji amidu su malam audu ina muku barka da sallah allah maimaita muna allah nuna mana sabon shekara sa'an nan najeriya kuma ina gaida alhaji abdulrazak abbas ina gaida malam awwal maiduguri na muku farka da sallah allah maimaita muna sannan jallo kuma ga gaisuwanka na san dai kana birnin kuma shi to allah maimaita muna allah nuna mana sabon shekara jama'a mu ga baki dai nan ma family ina muku barka da sallah allah maimaita muna saidu chaman ga gaisuwanka abdallah justice ga gaisuwanka allah maimaita muna allah nuna mana sabon shekara salamu alaikum a gaida Yakubu Muhammad masu sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirin har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirinmu na musamman na gaishe-gaishen sallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau barkan mu da sallah barkan mu da yau. Na farko sunana Alhaji Salihu Abdulsalam mazauni birnin eh, Gadogo Burkina Faso. Ina muku barka da sallah yan uwa. Duban gaisuwa da fatan alheri gare ku baki ɗaya. Allah shi maimaita muna Allah ya shi kan iyaye da kakanni ga duban gaisuwa sallah ta nan zuwa ga mai ɗaki na sa'adatu da yara na nafisa da yahuza da shamsuddin da sakinatu da dukkan yan uwar da muke tare su nan konsula ina musu barka da sallah ina ba su gaisuwa barka da sallah ta ga ajiya sa'a wadda ta konsul mutum ta nan nijar a burkina faso ina misa gaisuwa da visconsil da alhaji adamu da dukkan dukkansu ina musu barka da sallah a can niger ina gaida yan uwata baki daya da ke katoriya ina musu barka da sallah ina musu barka da sallah ina gaida malam da ke malbaza ina gaida dukkan yan uwa baki daya allah shi maimaita mana allah ya gwada mana baɗin lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu ni ne alhaji lawan alhaddad ina muku fata barka da sallah daga nan kasar amurka to hasatan ina gaida mai ɗaki na hajiya mai dare alhassan daga bobayin ina gaya da iyana na wajen hawa baka da ake ce mata moda ndc ina mata gasuwan barka da sallah ina gaida bala chamun da matan shi biyu hajiza da asamawu ina musu barka da sallah ina gaida abuba da shi da iyalansu ina musu barka da sallah ina gaida dan uwana anas sana jiya ina gaida yayanmu tanko sarkin fawa sa'id ina gaida mamman bazan fare dan tanko alhassan ina mai gaisuwar barka da sallah ina gaida alhaji ganda daga bobai ina gaida alhaji lukman daga bobai ina gaida alhaji yakubu jacob ina gaida nasu a sabon zango da habibu jones dan tani duka ina mai musu gaisuwa da barka da sallah allah maimaita Allah kai mu sabon shekara Allah kai mu baɗin baɗin badada salamu alaikum ni ne naku alhaji lawan sallaman sarkin musulmin amerika ku sallah lafiya hera salamu alaikum ni ne alhaji ali gana mobi ina da fatan aliri wannan sabon shekara ina gaida sani karayi ciyaman mashin ina gaida abu aiburi abu ina gaida shi ina gaida alhaji maru api ina gaida musa chester ina gaida alhaji haruna kyalla ina gaida alhaji sani afamata ina gaida salisu mai waya sabon laita baku da fatan muna lafiya Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu Voice of America ni ne Aminu Ahmed Sani nike ma musulman duniya duka baki daya barka da sallah a wannan safiyan sallah musamman da mai daki na da amaryanta ajiya adiyatu abdulkarim da sufiya lukman bayan haka kuma rafani na mai suna alhaji baba kankani da mai dakinsa hajiya lariya duka ina musu gaisuwan barka da sallah sa'an nan kuma ina yi ma masoyina alhaji isa abbas da alhaji tijjani mai dakani mantije da kuma sarkin gwanjawan a ciyasi mai suna alhaji usman baki da duka ina musu gaisuwan sallah da yayana mai suna ibrahim ahmed sani da sauran jama'a duka baki daya ina musu gaisuwan barka da sallah a huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu out. da mai kiwo bai noma shi ke kula da gidan shi da mata da 'ya'yan shi cikin himma tun da ka yi mishi baiwa kai mana don mu wake watar sallah yan uwa na al'umma na Najeriya mai noma yau muke sallah kowa ka kai shi ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana malam siraju isaka arwahani daga wagadugu babban birnin burkina faso ina yi wa musulman duniya baki ɗaya barka da sallah da fata an yi sallah lafiya ina gaida hausawan burkina faso da hausawan duk duniya baki ɗaya da fatan an yi sallah lafiya na musu barka da sallah kuma ina gaida mahaifiyata mana mata barka da sallah na gaida kakana alhaji nufu wanda yake cikin birnin wagadugu burkina faso na gaida shek abdulwahab sise da sannan na gaida shek liman tahiru kuma na gaida alhaji tahiru wanda ake ce masa alhaji araga na mai barka da sallah da fata yi sallah lafiya na gaida dukkan 'yan putinga 'yan kaya sarakunan putinga da 'yan kaya na gaida alhaji bukari da kuma alhaji ibrahim itali da kuma shugaba abdulrahman na garba shugaban hukumar harshen hausa ta kasan burkina faso na musu barka da sallah kuma ina gaida dangin uwata da dangin mahaifina duka baki ɗaya ina musu barka da sallah da 'yan uwa da abu arziki Allah maimaita mana taqabbalullahu minna wa minkum. Assalamu alaikum ni ne Abdulhalim daga Washington Whidbey Island ina mika sakon gaisuwa zuwa ga ah, mahaifina baba Sharitan da mabila da maburwa da masana da hajiya ayi antikande da sista hamdala sista maryam yayana mubarak da nuruddin da shakur da hanan hamdiya hajara isa yasir kabiru da kowa da kowa wayanda bai na kira sunan su ba duka kowa na muku gaisuwa barka da sallah da family na kuma na Najeriya a ajiya inna Alhaji Tijani da Uncle Mamuwa da Umma da Jami da kowa da kowa na gaishe ku barka da sallah Allah ya kai mu sabon shekara. Assalamu alaikum, ni ce Sadiya Tijani daga Washington State a nan Amurka. Ina miƙa saƙon gaisuwa na ga Alhaji Tijjani, Alhaji Murabus, Hajiya Inna da Mama Lari, kakannina Hajiya Amina, Hajiya Gwamma, da mama kubura gaisuwa zuwa ga anti asini anti rakiya da anti kubura anko Amuwa da anko malam sakon gaisuwa da sarkin hausawan sabon ibadan alhaji ali ina kuma mika gaisuwa na da yan uwana jamila rabi da safiya yaya naziru da yaya jamilu da kuma yan uwanmu da suke gana umma abuwa umma abdallah baba alsharichon anti hamdala anti maryam da kuma duka sauran yan uwana da suke jos Karinas da ban kira sunan ku ba. Ina muku barka da sallah. Allah ya maimaita mana. Allah ya kama Najeriya zaman lafiya da sauƙin rayuwa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da farko dai suna na Fadimatu Damdam a ƙasar Kamaru kuma a garin ganga. To, da farko dai ina miƙa saƙon barka da sallah na zuwa ga dukkan ɗaukacin musulmin da ke duniya. Ina kuma musamman mutanen da suke kasar kamaru da farko ina gaishe da dukkan zuriyan alhaji gagara a duk inda suke ba ma kasan kamaru ba na biyu kuma ina gaishe da zuriyan alhaji Ilyasu, a duk inda suke to ina gaishe da mamana eh, hafsatu lami ina kuma gaishe da mahaifina shima da kuma kawuna uh, eh, mala haruna wanda ke aiki a gidan rajiyo ina kuma gaishe da in uwa dangi da kuma duk dai wanda ya saurari wannan abu na miƙa masa sabon baka da sallah Allah Ubangiji ya maimaita mana kuma ya karbi ibadunmu kuma mutanen gidan rajin ina gaishe ku ina yi muku fatan alkhairi. To, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu Jama'a masu sauraron mu a fadin duniya musamman masu sauraron muryan Amurka mu da daidai wannan lokaci nan yi amfani da wannan dama mika muku barka da sallah barka da sallah ga dukkan daukacin jama'an musulman duniya musamman kuma keɓance na ƙasar kamaru haka zalika da dukkan dai masu sauraron muryan amurka na mika muku barka da sallah Allah ya karbi badinmu Allah ya karbi ayyukan da muka yi Allah ya sa aikin da muka yi kasance karbabbiya haka zalika kuma hajjantan mu baki da muna roƙon Allah ya sa aikin su ta zamanto karbabbiya muka wanda ba mu tabba muna roƙon Allah ya sanya mu cikin matafiya na shekara mai zuwa idan muna da rai magabatan mu kuma Allah ya ji kansu zan yi amfani da wannan dama miƙa barka da sallah musamman ga zuri'an muhammad na garke da suke a faɗin duniya haka zalika zan yi amfani mika barka da sallah ga dukkan jama'an adamu dan tsuntsunin da suke a duniya haka zan yi amfani da wannan daman mika barka da sallah da zuri malam jibrin a garin gaundare haka zalika da zuri madaji da dukkan dai daukacin musulman duniya waɗanda suka sani da wanda kuma ba su sani ba ina miƙa barka da sallah haka zalika ina miƙa ma dukkan mambobi na duniya na mu na dandalin hausa duniya a duk inda suke faɗin duniya ina muku barka da sallah barka da sallah barka da sallah allah maimaita mana allah karban mana allah kuma ya daɗa rufa mana asiri na mu roƙi allah irin ficincinu da yake damun mutane duniya allah ya kasa sauƙin to yan uwa allah maimaita mana godiya muki. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu sunana na garba abdurrahman na magana ne daga nan dubu babban birnin burkina faso to alhamdulillahi na yi wa musulman duniya baki ɗaya barka da sallah allah ya maimaita mana na kuma yi wa al'ummar hausawan ƙasar burkina faso barka da sallah gaisuwa ta musamman zuwa ga sarakunanmu na hausawa da dattawanmu na garuruwa daban-daban na wannan kasar mai tarin albarka kasar burkina faso kamawa daga nan wagadugu bobo julaso kaya dori markwai putinga fadon gurma kufela cari, jafaga namono da sauran garuruwa to alhamdulillah muna kara wa allah godiya na mika gaisuwata ta musamman da fatan alheri da kuma barka da sallah zuwa ga mahaifiyata bayan haka na miƙa gaisuwa kuma ta musamman zuwa ga malamanmu limam alhaji dahiru dan kambari da alshek malam abdulwahabu kadimul islam alhamdulillahi bayan haka nan na miƙa gaisuwa barka da sallah kuma zuwa ga alhaji bature na garba umaru na garba muhammadu aminu na garba musa da na garba isa da malam suraju al-ruhani da malam eh, muhammadu bashar kano da yusuf malam gajere abba da sauran 'yan uwa kuma gaisuwa da fatan alheri zuwa ga alhaji isa coach da alhaji dahiru araga allah ya maimaita mana amin summa amin salamu alaikum To masu sauraro da waɗannan kuma muka ka ƙarshen shirin namu na gaishe-gaishen sallah kashi na farko. Sai a dakace mu shirin mu na karfe hudu na yamma agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe uku kenan agogon Ghana domin jin kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen haɗa wannan shiri har ya zo gare ku. Muna miƙa gaisuwar sallah daga murya Amurka zuwa ga ɗaukacin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya da fatan Allah ya maimaita mana. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC da fatan an yi sallar Idi lafiya. Allah ya maimaita mana. Amin. Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ra'id domin yau ne ranar ra'id. Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar ra'id. Ya jama'a al'umma barkanmu دين سل دنبا شكا لا درمو تافيا ويتارا نرعيد دنبا شكا لا درمو تافيا ويتارا نرعيد يوني سلا يوني عيد دك تهو مي سل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهو مي سل رعيد يا كو جما سيمه فرأ دومي يوني ران رعيد يا كو جما sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid yau ne sallah yau ne barka barka barka ku yau ne sallah yau ne barka barka barka ku duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk mu duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk دنجمو مزيرتو دك دنجمو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر ولله الحمد لا اله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يا كو جما سيمه فرأة دوم يوني ران رعيد يا كو جما سيمه فرأة دوم يوني ران رعيد دوم يوني ران رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني ني سلا يوني عيد دوكو تهو مي سلا رعيد يوني سلا يوني عيد دوكو تهو مي سلا رعيد يوني سلا يوني عيد دوكو تهو مي سلا رعيد يوني سلا يوني عيد دوكو تهو مي سلا رعيد يوني سلا يوني عيد To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci idan kuma Allah ya kai mu a mu na hantsi wanda zai zo muku da karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi da zai yi daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana inda za ku ji ci gaban gashe-gashen sallan. yanzu a madadin murtala faruku sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da kuma jumbai hamza da ya haɗa shirin tare da bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar sallan baba yakubu makiri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi allah ya maimaita muna wassalam